wani aikin sai dai gwamna gwamnan ma gwamnan ke diba munan 'ya'yan kirki auta waziri kuke ji wani aikin sai dai gwamna gwamnan ma gwamnan ke dauba munan 'ya'yan kirki wani aikin sai dai gwamna gwamna uba sani ga gwamnan birnin kedi wani aikin sai dai gwamna kyau wani gwamnan ba ta mai kai ko nau kariyar yayi gwamna hausa gwamnan iba gwamnan yarbawa gwamna kuwa sani Gwamnan ne na mutan kyaji da zubin turawa gwamnan hausa gwamnan iba gwamnan yarbawa malam kuwa sani gwamnan hausa gwamnan iba gwamnan yarbawa gwamna kuwa sani ya zanyan yibo kaga sarauta ce kaga kan ga alama ce kaduna tana da dayin dace Gwamnan kuwa sani baba gwamna masani yamarai sun gode sun ce gwamna ka bude kai baba gwamna masani yamarai sun gode sun ce gwamna ka bude kai baba gwamna masani yamarai sun gode sun ce gwamna ka bude kai e zan yadda ba gwamnan kebi barkanka da kwana ashe gwamna kai ka saba kai ke masu rana da an hafsa kai ke da kaduna mu za tafiya gwarzon zaki ba su yi maka komai kuma ne na saman wa bashir zancen matsaye zanto a faɗa masu zo wakar gwamnan matsaye waka a cikin ta daɗi zancen ya saka min komai zanto a faɗa masu zo wakar gwamnan matsaye aji ta faɗan mai girma ba ma shaidar da rauni zanto a faɗa masu zo wani aikin sai dai gwamna wani aikin gwamnan ma gwamna ke dai gwamnan ƴaƴan kirki kai wani aikin sai dai gwamna kai gwamna ma gwamna uba sani mai birnin ke wani aikin sai dai gwamna gwamnan ma gwamna ke dai gwamnan ƴaƴan kirki kai wani sautin sai dai gwamna farin gwamna mai kyau da ado kyakkyawan gwamna wani aikin sai dai gwamna gwamnan ma gwamna ke Shirkai wani tsarin sai na gwamna ya ba su gurin noma kuma sai ya ba su kudin taki. Wani aikin sai dai gwamna. Gwamnan ma gwamnan ke diba muna 'ya'yan kirki. Wasu sun so su ga wallan mu. Idan sun zo ka zo ka gudu sai su shige daki. Wani aikin sai dai gwamna. Gwamnan ma gwamnan ke diba muna 'ya'yan kirki. munan ƴaƴan kirki wani aikin sai nura zanare sn gwamna mai sanyan aiki wani aikin sai dai gwamna wani gwamnan ma gwamnan ke di ba yawa ƴaƴan kirki wani aikin sai nura zanare masoyin gwamna dole maza aiki wani aikin sai dai gwamna gwamnan ma gwamnan ke di ba munan ƴaƴan kirki wani gwamna dundume kai ɗaya ka da sansani sai gwamna kai masu farjini dole su barka suna gani ba ka ban wani kuma gwamna ba ka jiran wani yanzu kaduna ce gata gwamna za ka alkinta ga ilimi na 'yan yara kyauta za a ba data, ga gwamnan munan wasani gwamnan munan wasani Gwamna hausa gwamnan iba gwamnan yarbawa gwamna ne san kyaji da zubin turawa hausa gwamnan yi ba gwamnan yarbawa malam kuma sani na hausa gwamnan yi ba gwamnan yarbawa gwamna ne na mutan kyaji da zubin turawa gwamnan hausa gwamnan yi gwamnan yarbawa malam kuma sani